bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yan uwa masu barkan mu da sake kasancewa a wannan fili namu mai albarka da muke tattaunawa akan abubuwa na tarihi da suka faru a watan ramadan wanda za mu rufe insha'Allah ta'ala da wannan gaba muna bayani akan cewa na aisha zargi da aka yi mata na cewa ta yi zina wal billah allah ya wanke ta ne a watan ramadan kamar yadda ayoyi suka zo a cikin suratun nur inna ladina ja'u bil ifki wasbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairul lakum لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنين والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة الشهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم لولا ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات ويبين الله لكم الآيات والله أليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته hadda ya zuwa ƙarshen ayoyin nan jama'a waɗannan ayoyi ga baki ɗaya sun sauka ne a kan nana aisha matan annabi sallallahu alaihi wasallama ayoyi ne a cikin suratun nur tun daga aya ta sha zuwa aya ta ashirin akan aisha duk akan aisha take magana suke magana a matakin farko wannan yana nuna mana wani abu yana nuna mana daraja da matsayi da ɗaukakan wannan baiwa allah mai daraja kuma kamar yadda muka faɗa a watan ramadan allah maɗaukin sarki ya wanke wannan baiwa allah ya tsarkake ta malamai suka ce shekara ta biyar a watan ramadan abin da ya faru shine manzon allah sallallahu alaihi wa sallama sun tafi yaƙi a suna dawowa a sun sauke zango kamar yadda imam bukari ya kawo hadisin mai tsawo zan kawo mana shi a takaice sun sauke zango a bacci ya kama su kowa ya je samu wurin zaman shi da wurin kwanciyarsa da aisha ma ta samu wurin zamanta da wurin kwanciyarta ana ɗauke da ita ne akan dabba tana da kuma ɗakinta akan dabba da ake ce da shi darbuka wanda idan an lura akwai ƙasashe wasu da suke yawan amfani da raƙuma za ku ga in sun ɗora mace sai su yi mata wata rumfa sai a lullube ta to a lokacin idan za a yi tafiya to sai a ɗora mace amma a kan wannan ɗakin me hikima a cikin wannan ɗakin kai me hikima hikimar shine a tsare mata mutuncinta a tsare mata darajarta a tsare mata kimarta saboda ba a so a ga tsiraicin mace yayin da mace ta hau saman raƙumi tana tafiya kun san yadda raƙumi yake yana tafiya yana yana kadawa yana sauka yana kada wannan zai rinka wato karkada jikin mace yana raurawar da shi kuma wannan zai zama fitina ga musamman waɗanda suke kallanta to shi sa larabawa da yawa za ka ga suna irin wannan sai su ainihin wato ɗora matansu akan dabba amma an sata a cikin wannan wato bukka abinda za mu ɗauka na darasi anan ya koyan uwana shine ashe ya kamata mu rinka mutunta matan mu duk lokacin da za mu yi tafiya da lokacin da za su fita su rinka sanya allibasu shari'i sutura ta shari'a hijabi suna rufe jikinsu ga baki ɗaya idan har matar annabi sallallahu alaihi wa sallama ita kanta ba a kyale ta ba sai ta yi hijabi sai ta saka hijabi ta rufe jikinta za ta hawa abin hawa sai an lullube ta a matsayin matan annabi na fa ummahatul muminin iyaye ne na mu'mini kaga dai mutum bai zai auri mahaifiyarsa ba mutum bai zai auri uwarsa ba amma duk da haka dan a shar'anta mana a koya mana muhimmancin hijabi da rufe jiki sai ga idan za su yi tafiya sai an lullube su iyalai ce iyayenmu mata za su kula da wannan kissa su aiki da ita hijabi wallahi mutuncinku ne ya ku na mata hijabi daraja ce na iyalanmu ya ku masu kallo da saurare hijabi qur'ani ne ya ce ai da shi ya ayyuha annabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudinina alaihinna min jalabibihinna dhalika adna an yu'rafna fala yu'dain wa kana Allahu ghafurar rahima ya kai annabi ka gaya wa matanka ka gaya wa 'ya'yanka mata ka gaya wa matan mu ne gaba daya duk kun shiga ai su yi ƙasa ƙasa da jilbab ɗinsu jalabib jilbab riga da suke sawa su yi ƙasa da shi a saukar da shi ƙasa mai ake nufi da a kasa da shi a rufe kada a bar kwauri amma yanzu matanmu yawo suke yi su a fili su mazan sun saka wando suna takewa su kuma matan sun ɗangale zanin da reverses da case kenan suka canja annabi ce mata su sanya sutura ta je ƙasa maza kuma su ɗage sai mazan suka ƙi ɗagewa suka ce ƙauyenci ne mutum ya sa wandonsa bai wuce idansa ba wai ƙauyenci ne alhali kuma suturan manzan Allah ga baki ɗaya rabin ƙorinsa ne sallallahu alaihi wa sallama idan za ka yi manzan Allah biyayya a wannan ka ɗage wandon ka kada ya wuce idan sawu kakka bashi ya wuce idan sawu in ya wuce idan sawu manzan Allah ce ma asfala minal ka'abaini min idari fa fin nar abin da yake sama da idan sawu na sutura to yana cikin wuta mahallu shahid a nan gurin aka ajiye na na aisha shikenan aka tafi sai da aka zo za aka kowa ya tafi masaukin sai je ya zazzauna bacci ya kama su ga abin nan sai da aka zo za a tafi wanda yake kora raƙumin na na aisha ya ɗauka cewar na na aishan tana ciki sai ya zo ya kora raƙumin ta ɗan tashi ta bar wurin kenan sai ya kora raƙumin ya tafi da shi a matsayin yana tsammanin tana ciki ashe kuma ba ta ciki tiryam tiryam tiryam tiryam tiryam tiryam ana tafiya har sai da aka kai madina da aka isa sai aka je aka duba raƙumin na na aisha babu na na aisha a ciki subhanallah an yi babbar mantuwa kenan an yi babban mantuwa yau an manto matar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to akwai wani sahabi da ake ce da shi safwan shi kuma ɗabi'arsa duk lokacin da aka yi tafiya da annabi sallallahu alaihi sallama to baya wucewa gaba shi yana zama ne a baya saboda ko da a hanya wani ya jefar da kayan shi ko wani ya manta wani abu to shi kuma aikinsa kenan sai ɗauko sai taho da wani abu yana tahowa yana tahowa yana tahowa yana tahowa daidai gurin da su manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam suka zauna da sahabbai suna na Aisha sai ya ga duk an tashi an tafi amma ga can wurin alamar wato baki kamar alamar mutum ne ya matso ya matso ya matso sai ya gane cewa kaki wannan fa aisha ne na aisha ta ce wa kana yarani qabla hijab shi wannan mutumin da kafin a saukar da hijabi yana kallo na ya sanni sai ya gane cewa na aisha ne a wurin yayi mamaki a ah, to yaya aka yi ba a tafi da ita ba kowa ya tafi saura ita yace subhanallah nana aisha a hadisin imam bukhari ta ce wallahi ma kallama ne wallahi da ya zo ko magana bai mun ba babu abin da ya mun ba mu magana da shi ba ballanta na ma a ce wani abu ya gudana ya sauka da kan abar hawansa ya zo ya sun kuyar min da abin hawansa ya bani guri ya koma gefe ku duba tarbiya ya jama'a tarbiya ya koma gefe na hau abin hawan nan sannan abin hawan ya tashi sai ya ja ni muka yi ta tafiya shi yana tafiya a ƙasa ni kuma ina kan raƙumi ina tafiya a nan gurin abin da nake so mai kallo ya fahimta na tarbiyya ku duba yadda sahabbai suka tamu tarbiyya ta imani tarbiyya imaniya al'iffa da kamewa da taka tsantsan akan mutunta iyalin wani yanzu wani iyalin annabi ne sallallahu alaihi wa sallama yanzu kaddara kai in a zamanin ka ne in lokacin mutanenmu ne ai zuwa za ka yi ma fara hira tukunna wal billah hira ka je ka samu matar wani matar da ba taka ba babu alaka ka kama hira da ita mota haya mutum zai hau daga nan zuwa wuri kaza a hada shi da matar wani a abin nan irin yadda ake hawa motoci abin nan mutum je ta hira da matar wani dalili zai sa zai tafi wata kasa zai je wani business ko wani kasuwanci ko wani abu zai kai shi ya je wannan matar aure ne ya ta hira da ita tun daga jirgi su je su kama hotel daya su ta hira da juna saboda tsabar rashin riƙon amanar iyalin mutane mutum za ka yi tafiya ka bar masa iyalinka ya rinka kai musu abinci ya rinka kai musu cefane ya rinka kai musu kaza insha Allah kana daga kafa zai mayar da gidanka ya zama gidan hiransa a lokacin zai rinka zuwa ya shantake ya miƙe wuya ya miƙe kafa yana hira da iyalin da ba tasa ba ya jama'a fa'ina ta habun jama'a ina muke son fuskanta yanzu ku duba wannan bawan Allah da ya zo ce wallahi ko magana bai mun ba kuma jama'a ana yin karatu ne dan ai aiki da shi mu tsare mutuncin iyalanmu mu tsare mutuncin iyalan wasu bai kamata ba ka ha'inci wani akan matarsa bai kamata ba ka ci mutuncin wani don cin mutunci ne duk wanda ya kulla alaka da matar wani ko yake magana da matar wani ko yake hira da matar wani yake jin daɗi da ita wallahi ya ha'ince shi ya yaudare shi kuma kuma mata ya kamata ku tsare kimar ku ku tsare mutuncin ku koyi da nana aisha a wannan babi ta yadda ita ma da ta zo ba ta yi masa magana ba ba ce mai komai ba ku duba da za ta zo za ta hau mai kun ya tsayar da dabbar ya ce ta hau ko ya kama ta ya rike mata ta hau a'a sai ya kwantar da dabbar ta kwanta shikenan na Aisha kuma ta gane ta zo ta hau kaga idan ma yana tsaye a wurin ai zai iya ganin wani abu na jikin ta ko to amma sai ya juya baya sai da ya tabbatar ta hau ya zo ya daga abin hawan nan ya tafi wannan shine mutunta iyalin wani wannan shine kimanta iyalin wani ina waɗanda suke ɗaukan waya suna bugawa matan mutane mutum ya ɗauki waya yana bugawa matar wani suna hira da ita wal wani ana buga wa matarsa waya ya ɗauka ya yi magana wa mai bugawa ya ce ne do Allah ka yi haƙuri wannan matar da kake magana da ita matar aure ne ni mijinta ne wallahi bai daina buga wayan nan ba saboda shaidanci irin na mutane Allah gyara mana halinmu mu za mu je hulun rabin lokaci insha Allah sai mu sake dawo.